lokaci da dama da ya wuce da mu ba ma sojan shekara sha biyar ko wajen sha shida yanzu kenan akwai abubuwan da ba zan iya ansawa ba akwai kuma abubuwa na takaici da ga rahoto da ake bayarwa yake zuwa yake komawa idan kana magana tsaro na cikin gida kana magana sauran jam'iyoyin tsaro da su ma ya kamata su yi nasu kamar 'yan sanda kamar civil defense masu kuma leƙen cikin asirin ƙasa na 'yan sanda da 'yan sandan ciki 'yan sandan farin kaya sss kenan da kuma na soja soja an a magana tsaron cikin ƙasa ne bai kamata ma a sa su ba har sai in abu ya fi ƙarfin waɗanda aka sa su kula da tsaron ƙasa wato 'yan sanda da mutanen sss a wannan zamani in ka duba afirka rikici da yawa ya faru a wurare da dama saboda haka wuraren da abubuwa suka balle kamar libya makamai da kayan soja kamar north central makamai da kayan soja sun shiga kasuwa kamar liberia kamar sierra leone chad ma saboda rebels da ke wurin irin wa'annan idan ka hada su ka gani za ka ga cewa abubuwan da ya balle da ike suna da kayan yaƙi da kayan soja ya sa sun nemi kasuwanni a wurare da dama a nan wannan rikicin da ke faruwa a gabar a arewa maso gabar ya sa an samu kasuwar sai da irin waɗannan abubuwan shi yasa kake ganin mutane da yawa za su iya samun kayan soja da na harbi da na sawa suna yin abin da suke da su amma na yi imanin wanda aka ɗora wannan abubuwa a kafaɗarsu za su tashi su san cewa an bai wa mutane haƙƙinsu an kuma dawo da zaman lafiya abin da yake ma bawa mamaki wanzu almustafa shine yaya mutum zai ya sa kayan soja har ya kware da amfani da bindiga wanda shi ba soja bane kuma ba ma wani wata horaswa ya samu ba shin waɗannan makamai mutum da dikaki zai iya sarrafa su na farko ban so na yi magana da zurfi akan yadda tsaron najeriya yake ba amma a zan yi magana akan abu ɗaya tak shekaru da shekaru da suka wuce da dama za ka gani yaro watakila maraya ne an ɗauke shi an sa shi aikin soja ko na sama ƙasa na ruwa ko aikin ɗan sanda bayan an riga an koya masa yadda zai sarrafa makami wani ɗan laifi ƙanƙani sai kaga an fatattake su an kore su da wulaƙanci. kuma sun fito yau ba su aikin ba kuma su da inda za su yi ba kuma su da abin da za su taimaki kansu dama su riga sun iya sarrafa wa'annan abubuwan yawancin su za ka gani ko su koya waɗansu ko su da kansu don neman abincin da za su ci to ba ma la'akari da irin wa'annan ba kuma a ɗaukan sanin ko su suwaye ko a ina suke da zama ko kuma bayan an kore su ma a damu da me ma za a yi na taimaka musu su samu sana'a babu shi saboda haka duk sana'a da ta zo sai a rike ta akwai sakaci daga kowane bangare akwai don ya kamata a ce suna da ai abin da ake kira wato data bayanai akan kowane mutum da aka ɗauka zuwa ga diddigensa kuma ya kamata a san ana da wannan nauyin na bubuwan haƙƙi ko yana cikin aiki ko baya cikin aiki akwai haƙƙin sanin me yake yi mai kuma za a tallafa masa in ka duba ai ba a yi wannan hatsari ne ba ƙasar da za ta bar haka ba so ne maganganu ba saboda suna da nauyi da zafi wayanda dai ya kamata mu mu gaya wa muna gaya musu ko suna so ko ba sa so muna yi da karfin gaske bi izinillah na yi imani dai abu zai canja na yi wannan imani insha Allah wanda al mustafa ba ka rasa jin wasu sojoji da ko da ke ba sa ambata sunayensu ana yin hira da su har suke nuna lalle kamar ba a ba su dama domin su tinkari wannan matsalar kuma watakila suna ma gab da wajajen da mutanen nan suke kazalika wani ma ya ce har ya ga wani kwamandan su ma cikin masu horas da waɗancan mutanen eh, idan ka ji waɗannan bayanai da yadda eh, kai kayi aikin nan na soja kuma har yanzu watakila kana ciki ya kake ɗaukan su Na ji wata magana da wani yaro ya yi wani soja kwanakin baya in har abin da yake faɗa gaskiya ne to lalle abin damuwa ne in kuma wani hikima ne na yaƙi waɗanda idan wanda kake faɗa da su yake da makamar sai aika maka a rahoto domin ya kawo rudani to wannan wani makami ne na yaƙi na bangare-bangare. amma idan har gaskiya ne to akwai abin damuwa a ciki amma na san sojoji manyan da kuma kwamandoji daban-daban da aka ba wa nauyin hakan na san za su bincika hakan wannan in har haka ne to akwai ba a taro an zama ɗaya ba soja kuma kala-kala ne akwai na kwarai akwai kuma ga muna soja allah ya ba mu sojoji na kwarai saboda tafiyar da abin da ya kamata allah kuma ya sa waɗanda aka ɗora nauyi a kansu su san menene nauyin nauyin rantsuwa da suka yi na riƙe nauyin da aka ɗora musu su kuma yi shi tsakaninsu da allah